بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى وإن سكي صورا رم لكم أكلم عليه وأن اللوكتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ينزلنا كي مغانا منا wato sha biyu ne ko sha uku ga watan rabi'un al'awwal hijirar babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai talatin ga watan goma shekara 2020 ƙarƙashin wannan makaranta wannan mu'assasa inda muke gabatar da darasi cikin littafi biyu littafi na farko shine a ƙa'idu shi'a al'isne a shari'a su'alin wa jawabin na babban malami profesa wato abdulrahman bin sa'ad wannan ita ce halka ta talatin daidai kafin mu shiga halka ta talatin daidai akwai wani bawan allah ya tura naira dubu goma sha biyu cikin asusun wannan mu'assasa allah ya saka masa da alheri sannan akwai ummu aisha ta tura naira dubu goma ta ce tana da wasu bukatu a wajen Allah a sata cikin addu'a Allah ya biya mata bukatunta sannan akwai baiwar Allah da muka yi magana ɗazu da safe muka ce ta shiga cikin wani matsi tana buƙatar ‘yan uwa su saka ta cikin addu'a matsin da ta shiga ciki da halin da ta shiga ciki take so ta fita to tana roƙon ‘yan uwa su saka ta cikin addu'a kuma lallai saƙo ya zo mana cewa yanayin da ta samu kanta a ciki na matsi lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata ainihin wato mafita daga wannan yanayin da haka ya zamanto a muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan kamar yadda ‘yan uwa suka sani ina faɗa muna cewa yau ne talatin ga wata gobe talatin da ɗaya ga wata insha Allahu daga nan za mu rufe bayani wanda ya shafi kuɗi sai kuma idan wani watan ya ƙare a ɗaya daga cikin dalilan da ya sa nake faɗa wa mutane nake cewa ba dole ba ne sai mun dinga faɗa zan ba da wani labari ƙwaya ɗaya ne kaɗai sai mun wuce wata rana ina zaune a nan sai ga wata yarinya da wata sun zo sai ta fara min tambayoyi da ta fara tambayoyi sai ta ce tana da tambaya da take so ta min amma wacce suka zo da ita da Allah ta dan ba mu guri sai yarinyar ta fara min tambaya cewa da Allah menene hukuncin mace ta ciki ta zubar sai na ce wanda suke yin ciki su zubar nau'i biyu ne akwai wanda suke matan aure ne amma suna yin ciki su zubar yanzu saboda ba sa son haihuwa akwai wanda suke kuma yan mata ne ba aure suka yi ba kuma suna ɗauko ciki su zubar sannan cikin nan ya danganci yanayin daɗewarsa a ciki wajen kasancewarsa zamansa mutum ko rashin zamansa mutum da kuma laifin da ke gurin Allah wajen daɗewarsa ta shi ne yarinyar ta shiga bani labari na ce mata ke kina ke matar aure ce ta ce a'a ta mai ya haɗa shi da tambaya akan abin da ya shafi zubar da ciki shi ne sai take cewa ita abin ya shafa a lokacin yarinyar shekarunta ashirin da wani abu amma tana bani labari ta ce min wallahi ta yi ciki ya fi so hudu tana zubarwa shi ne na ce to ta bani labari me ya faru mai labarin rayuwarta shi ne ta ce mun ta taso tun tana da shekara goma sha biyu aka sakan mata komai sha sai dai ita ta san yadda za ta yi ta nemo don ta riƙe kanta yayin da mahaifinta ya rasu aka batta hannun wanda aka batta tun da ta kai shekara goma sha biyu aka sake ta aka ce komai sai dai ita ta san yadda za ta yi ta nemo da kanta don ta kare mutuncinta wannan ya kai ta zuwa ga garin yadda za ta kare mutuncinta abin da ya faru da ita ya faru da ita yadda nake jin nan saboda haka daga wannan lokacin na ɗauki mataki wajen tana so za ta koma ta ci gaba da karatu makasa ta koma da kuma ɗaukan abin da ya shafi duk wani al'amari da ya shafi rayuwarta da rashin lafiyar ta ko kaza ko abincin da za ta ci a ina so mai sauraro ya dinga ka wannan abun a ransa cewa yanzu inda kai ne ka mutu ka bar irka cikin wannan yanayin kana lahira a taso ka a baka labari a ce yadda ka mutu ka bari ga halin da ta samu kanta a shekarunta ashirin da wani abu ta yi ciki ya fi so hudu ta zubar kuma sababin da ya jefa ta cikin wannan yanayin matsi ne na rayuwa kuma irin waɗannan abubuwan <clears throat> ba abu bane yanzu yana da alaƙa da mutuncin wata ne ba za mu zo ba mai manshanin ɗin sunanta mu ce wanta ce ga abin da muka yi mata kun ga bai yi waye fere irin waɗannan matsalolin muna nan da su yanzu mutum zai tafi nan islamic medicine ɗin nan nan da ke kan dutsen ma wajen sun musa zai samu zai baka shaida cewa mukan tura mutane wanda suke fama da rashin lafiyar da ba na asibiti ba ne kuma suna buƙatar gudunmawa ta maganin da ba kuma wanda zai iya biya masa kuɗi in kwatanfa nan sun ga asibitin su ta mu'awiya za su faɗa muku cewa akwai tsari wanda muke da shi muna tura marasa lafiya a ƙarƙashin wannan mu'assasar wanda muka fahimci cewa eh lalle an shiga yanayi ga rashin lafiya ga ba yadda za a yi kuɗin magani ko kaza ko kaza duk muna yin irin waɗannan abubuwan muna nan da wannan ainihin wato tsari din to wannan na faɗi kaɗan ne kuma yanzu da na faɗi asibitin su Dr. Muawiya wanda yake so ya bincika ina iya haɗa shi da likitan da muke tura masa matsaloli sannan can ɗin da na faɗa mutum yana iya zuwa ya je bincika wajen su malam Musa a nan dutsen ma wannan na faɗi kaɗan daga ciki a yan kwanakin nan bayan coronavirus nan tsakanin waɗanda matansu suka rasu mazajen suka bar su matan da wanda suke ƙarƙashin wannan mu'assasa na lissafa daga mutum talatin zuwa arba'in mun ɗauki jari ƙarƙashin wannan mu'assasar an ba su wanda kowace bai kasar da naira dubu hamsin hamsin ba don ta sana'a ta riƙe kanta wanda ya aiko mana da kuɗin da muka yi wannan aikin sanata alu ne daga jihar Sokoto amma lokacin da na tashi kawai na yi bayani na ce ma ya aiko da kuɗi sau da haka yanzu duk wayannan mutanen muna nan da rekodin ba dole bane sai na fito na ce maka da wani da wani da wani da wani yanzu akwai wani bawan Allah ba sai na faɗi sunansa ba ishara kawai zai yana sai da littattafai da a fire sabis, ya rasu wanda suka san shi sun san shi yana ɗaya daga cikin mutanen da ɗaya daga cikin matan shi wannan ma'asasa take ba su gudunmawa kuma wancan gudunmawar da muka bayar wajen da za su yi jari don su riƙe kansu tana daga ciki saboda haka abubuwan suna nan da yawa na ga saƙon ɗan uwa malam musa yola jiya cewa yana da kyau a dinga fara karatun nan da wuri malam Musa mun ga sakonka kuma insha Allah za mu iya kokarin mu daga yau mu ga cewa duk wani darasi yana zuwa karfe 8 da rabi daidai sai dai kawai idan yanayi ya bayu mun samu kanmu cikin wani yanayi wani uzuri ya gita wanda ba mu shirya masa ba to wannan kuma babu yadda za a yi to da wani bawan Allah ma dazu ya turo da naira dubu hamsin ya ce yana so a bayar da ita zuwa ga marayu kuma insha Allah idan na zo halka ta gaba zan faɗi yadda aka yi da wannan kuɗaɗen da shi wannan bawan Allah ya turo don ya ji da izinin Allah kuma da zai biyu yana buƙatar wato bayani wanda duk aka yi abin da su wajen yana so yi magana da kowa wannan abu ne mai sauƙi insha Allah da haka a account number ɗin da za a ci gaba da turo gudunmawa a ciki shine sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas wato zero-zero eight bankin stanbic ibtc sunan account ɗin ashabatul kira nambobin wayan da za a kira akwai sufuli takwas sufuli, biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara wannan namban wayan malam usman ne shi ne. wato sakatare na wannan mu'assasa din sannan akwai sifili takwas sifili uku sifili tara bakwai biyar biyu sai tara biyu wannan namban wani malam musbahu ne ɗaya ne daga cikin memba na wannan organization ɗin sannan akwai sifili takwas sifili shida biyar bakwai ɗaya takwas shida bakwai sifili wannan namban wani malam aliyu ne daga sakkwato shi ma memba ne na wannan ainihin wato mu'assasa sannan akwai sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sifili wannan namban wayan malam ali ibrahim daga nan kaduna memba ne sannan nambobin wayan da za a kira daga kasashen waje wanda suke nijar akwai tara shida tara bakwai uku sifili shida shida namban wayan alhaji hamisu ibrahim wanda suke gana akwai ɗan uwa Alhaji Nasir Abdulrahman akwai sifili biyu hudu hudu hudu tara uku bakwai biyar hudu wanda suke benin akwai Sheikh Malam Muhammad Kabir akwai tara bakwai tara takwas tara biyu sufuli shida wanda suke togo akwai Malam Abubakar Ali tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sufuli wanda suke kamaru akwai shida biyar sifili tara bakwai shida tara sai shida sifili wannan shine namba wayan barra malam haruna ɗanladi muna roƙon Allah yadda mutane suke ba da dukiyarsu don yin aikin addini da yaye ma wasu damuwa Allah ya yaye ma duk wanda yake ba da dukiyarsa damuwa sannan Allah ya buɗe masa tsofaffin hanyar samu yanzu wanda suka musulunta galibin wanda muka yi fira da su a in kuka ji abubuwan da muka yi masu za ku sha mamaki kwaran gaske gaske wanda har wasu daga cikin yan uwa suka ba da shawara suka ce ya kamata lallai abubuwan da aka yi musu a yi fira da su su su faɗa abin da mu'assasar ta yi musu na ce a tunda mutane suna ba da kuɗinsu ba sa mana bin wannan kwakwafin suna kyautata mana zato to wannan abun su ma mu yi musu dan Allah ba sai mun fito an yayata shi ba amma in bukata ta kama wata rana a tattauna da wata ita ta faɗa abinda wannan organization din take masu insha Allah za ku ji da izinin Allah to wannan ita ce halka ta talatin cikin wannan littafi kar mu manta malam yana magana akan abin da ya shafi alakar ɗin shi'a da ƙur'ani malam yace ce waftara ya sake kirkiran ƙarya yana nufin a cikin usulul kafi a mujalladi na ɗaya hadisi na ɗari uku da ashirin babi na sittin daidai babu fihi nuktatun wa natfun min at-tanzil fil walaya. ga usulul kafi din nan a bayana me yake kawowa wai an abi jafar alaihi salam kale yace wai haka da nazalin hadhihi al-aya wannan ayar haka ta sauka shine wai walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi inda a ce mutane sun aikata abin da ake musu wa'azi da shi yana shiga ne saboda haka cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da mutane sun aikata abin da aka yi musu wa'azi da shi sai suka ce wai fi aliyu lakana khairan lahum wai ayar haka take ka walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi fi aliyu lakana khairan lahum sai sahabbai suka cire fi aliyu sai suka bar shi haka lakana khairan lahum kamar yadda jiya muka kawo cewa yana cikin usulul kafi a mujallaji na ɗaya hadisi na ɗari uku da sha biyar babi na ashirin da ainihin wato shida wa fi manaqib ali abi talib muhammad bin ali bin shahar ashu almazan darani wanda ya rasu hijira biyar jiya mun kawo haka ya kawo cewa Allah ya ce wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna suka ce fi ala abdina fi aliyin fa atubi suratin min mislihi da haka akwai kalman fi aliyin sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka cire sannan malam ce waftara kulaini ya sake kirkirar ƙarya an abi abdullahi fi ƙaunin azza wa jalla wa man yuti illaha wa rasulahu wanda bi Allah ya bi manzon Allah fi wilayati ali wa wilayati al-a'imma min ba'dihi a cikin wulayar sidina ali da kuma wulayar a'imma faqad faza fawzan azima ya rabauta rabo mai girma suka ce ce, wai haka za nazarin haka wannan ayar ta sauka wannan ya zo cikin usulul kafi babu fihi nuktatun wa natfun min at-tanzili wa fi manaqib ali abi talib suka ce haka za nazalat wannan ayar haka ta ainihin wato sauka a cikin faslun fi tasmiyatihi bi aliyin wal murtada wa haidar wa abi turab wa ghairi zalika a cikin wannan fasalin sannan waftara aidan ya sake kirkirar ƙarya an abdullahi bin sinan in abi abdullahi fi ƙaulillahi azza wa jalla tawala qad ahidna ila adama mun yi wasiya zuwa ga annabi adamu min qablu kafin wannan lokaci me muka yi masa wasiya suka ce kalimatin fi muhammadin wa aliyin wa fatimata wal hasan wal husaini wal a'imma alaihim assalam min durriyatihim wai wannan mun yi wasiya ko zuwa ga annabi adamu wasu kalmomi a cikin al'amarin annabi Muhammad da Sayyidina Ali da Fatima da Hassan da Husaini da a'imma alaihi musallam daga zuriyarsu amma fanasi ya sai annabi Adamu ya manta suka ce haka za wallahi nazalat ala Muhammadin wallahi wannan ayan haka ta sauka akan annabi Muhammad amma sahabbai suka cire walqad a ila adama min ƙablu suka cire kalimatin fi Muhammad wa Aliyu wa Fatimata wal Hasan wal wal a'imma alaihim assalam min zurriyatihim fanasiya suka ce haka ayat ta sauka wannan fa ya zo cikin usulul kafi babu fihi nuqtatun wa nasbun min at-tanzil fil wilaya ga littafin usulul kafin nan a bayana wanda ya tabbatar da cewa in eh haka ta sauka amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka cire suka ainihin wato goge sannan waftara aidan ya saki kirkirar ƙarya an abi abdullahi fi qaulillahi azza wa jalla cewa fa sata'lamuna da sannu za ku sani man huwa fi dalalin mubin wa ke cikin bata mabayyani ya ma'asharal mukaddibina ya ku taron masu ƙarya haisu an tukum risalata rabbi lokacin da na ba ku labarin manzancin na fi wilayata aliyin alaihi musallam cikin wilayar sayyidina ali wal a'imma da kuma a'imma min bayan bayansa man huwa fi dalalin mubin suka ce haka za nazarin haka ta sauka wannan fa haka yazo a cikin usulul kafi a wannan babu waftara aidan ya sake kirkirar ƙarya shi kulaini an Ahmad bin Muhammad an Abu Nasar qala yake cewa dafa ilayya Abu Hassan mushafan Hassan ya miƙo min mushaf wa qala yace la kar ka kakka duba wannan Ya yace fa fatahtuhu sai na bude shi wa a fi sai na karanta a cikin sa lam yakun kafaro. Ya yace fa wajadtu fiha sai na samu cikin wannan surar isma 70 rajulun min quraish sunan mutum saba'in daga cikin ƙurayshawa bi asma'ihim wa asma'i a aba'ihim da sunayensu da sunayen iyayensu qala yace fa ba'atha ilayya sai ya aiko zuwa gare ni yace ib'as ilayya bil mushaf ka sake aiko min da wannan qur'anin da na aiko maka wai ya duba a wancan qur'ani da aka saukar wannan ya zo cikin usulul kafi kitabu al qur'an babun nawadir da kuma tafsirin safi a mujalladi na ɗaya shafi na arba'in ga tafsirin nan ya kawo a ciki muƙaddimatul mu'allif al sadi safi na zima ja a fi jam'il ƙur'ani Wata harifihi wa ziyadatihi wa naqsihi wa ta'awiri zalika a cikin wannan littafin kaga tafsirin safi din na al-faidul kashani wanda ya kawo cewa eh lallai, haka abin yake ya tabbata akwai ainihin wato a ciki shine malam yace waftarau annallaha waftara ya sake ƙirƙirar ƙarya shi kulaini daga wa an abin hasan ƙale yake cewa wilayata aliyin maktubun na sayyidina ali an rubuta ta fi jami'in an anbiya a cikin duk littattafan da annabawa Allah ya saukan musu dan ka gane ƙarya ne har yanzu ba su da aya mu kama a ƙur'ani da za ta kawo wajen ayoyi arba'in da wani abu da ibn mutahir hilli ya kawo alhilli ko almutahar a littafinsa min hajjul karama yanzu da daga ta kai daga kamalul haidari ya fito ya ce babu wata aya sarihiya a ƙur'ani da ta tabbatar da wannan wulayanci babu shi to shine yake cewa lan ya ba'asallahu rasulan Allah bai taɓa aiko wani annabi ba illa bi nubuwati muhammadin sai ya ba da labarin annabtar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wa wasiyyata aliyin alaihi salam sai ya faɗi wasiyyar sayyidina ali wannan yaro cikin usulul kafi shi ma babu fihi nuktatun wa jawami'un min riwayati fil wilaya wannan yaro a ciki sannan waftarau suka kirkiri karya, cewa annallaha qala Allah ya ce inna aliyin jama'a huwa qur'anahu ku duba fa yadda ayat take Allah cewa inna alaina jam'ahu wa ƙur'ana sai suka ce inna aliyan wai ayat yadda take sayyidina ali jam'ahu wa qur'anahu tara alqur'ani da karanta shi fa idza qara'ahu idan sayyidina ali ya karanta ƙur'anin fattabi'u ku bi qur'anahu ƙur'aninsa. wai haka ayat take Waƙala, آيتهم annori, الطبرسي مفتريا على ابن مسعود ɗaya daga cikin malamansu annuri al-tabarisi ikirkiri karya, jingina abdullahi ɗan mas'udu ya ce ruwa. ana ruwa cewa ci an ibn mas'udin annahu ankara ya yi inkarin kaunin fatiha ta kasancewar fatiha wal ma'awwizataini da kuma falaƙi da nasu min al yana daga cikin Alƙur'ani? wannan ya zo a cikin faslul khitab fi tahrif isbati rabbil arbab anan ya faɗi wannan magana to magana ta kusa da ƙarshe akwai wani abu da zai ba ku mamaki don ku gane cewa mutanen nan na kai musu ko'ina sun rasa yadda za su yi da ni wala shekaran jiya da asuba ina zaune sai wani ya turo min sako na sallama da larabci da wata namba ta ƙasar waje to la'akari da kullum yadda karatattukan mu suke intishari suke yaduwa babu ranar duniya da wuya kaga ban samu wani ya turo min saƙo ba dan ma na taƙaita sakunan da mutane suke turowa to me zai faru yana mun sallama sai na ɗauka. ashe wani balarabe ne dan iraki daga cikinsu ban san ina ya samu namban wayata ba kawai yayin mun fuji'a da tambaya ina so ne akwai wanda muka yi minti takwas ɗan farko da shi akwai wanda muka yi minti bakwai na ƙarshe ina so mutane su ji minti bakwai ɗin ƙarshe za ku gane cewa maganar da muke faɗa muku ƙur'ani ba shi da ƙima a wajen mutanen nan kuma ko karatun ƙur'ani ma ba su iya ba bari ku saurari wannan na ƙarshen ku ji yadda muka yi da shi wannan mutumin da ya zo tatanye ya afke ni da wannan ainihin wato tambaya ɗin za ku ji abin yana da ban mamaki lokacin da na ce masa ya karanta ƙwar'ani don da ya tambaya na ce masa ya koma ƙwar'ani abin da yake tambaya zai samu amsa sai ga shi ko karatun ƙwar'ani mai iya ba guda biyu ne amma saboda lokaci bari a saurari ɗayan kawai a ji me zai ce السلام عليكم شيخ موسى وعليكم السلام أسمعك قبل كل شيء يعني أنا أكرر سؤالي أنا أقرر لك أنا أقرر لك أنا أنا أنا أقرر أنا أقرر أنا أقرر لك اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع الغادر والمقتول في الجنة أم الغادر والمقتول في النار أم عهدهما في الجنة والآخر في النار فقلت لك الإجابة أكثر من عشر مرات فقلت لك الإجابة ستجدها في كتاب الله جل وعلا كلمة واحدة اختار واحد من هذه الثلاث أمور إما في الجنة وإما في النار وإما أحدهما في الجنة والآخر في النار عند الجواب أم لا مسألة الجنة والنار ليس بيدي وإنما بيد الله جل وعلا فقلت لك الإجابة من القرآن ستجدها يا يا يا يا أخي يا أخي من الأدب من ال... يا يا يا أخي من الأدب عند المكالمة عندما عندما عندما أسمع منك ينبغي لك أن تسمع مني عليك الأمر كذلك انتظرتك حتى طرحت لي السؤال عليك الأمر كذلك انتظرتك حتى طرحت لي السؤال عليك الأمر كذلك سألتني سؤالا على فرقتين والآن تريد أن تعرف موقفي هل هي في الجنة أم هي في النار أم أم أم أم أم ماذا قلت لك فقلت لك هذه السؤال التي ترى تعالي ستجدها واضحة في كتاب الله جل وعلا إذا سألتني سؤالا وأجبتك من القرآن أليس الإجابة تكفي ماذا قال ربنا عز وجل أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فقلت لك هذه السؤال التي طرحتها لي فتجد الإجابة واضحة في سورة الهجرات وأنا أطلب منك أن تقرأ لي من آية التاسعة في سورة الهجرات اقرأ لي ابدأ ببركة الله إن شاء الله ولو كان أن هذا الجواب لازم أن يكون من عندي ولكن مع تفرغك من الموضوع أنا سأرى نعم اسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكل طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما وانما mutumin tambaya ya mun cewa آه، hadisin da annabi ya magana cewa idan taqal muslimaini bi sayfihima ko idan taqal muslimani bi sayfihima idan musulmi guda biyu suka haɗu suka yi faɗa da takubban su annabi ya ce falqatil wal maktulu fi nari to yana maganar rikicin da aka samu tsakanin sayyidina Ali sayyidina Muawiya dole ya zamanto ɗaya tana aljanna ɗaya tana wuta ko kuma dukkansu za su tafi aljanna yana so in ba shi amsa sai na ce masa amsar ka za ka same ta wadiha cikin ƙur'ani ka koma to shine lokacin da nake ce masa ya karanta aya ta tara cikin suratul hujira da ya tashi karanta sai karanta wa in ta'ifata ne min na tattalu sai karanta faslahu barin dan dawo da shi baya kaɗan mutane su ji me karanta لك هذه السؤال التي طرحتها لي ستجد الإجابة واضحة في سورة الهجرات وأنا أطلب منك أن تقرأ لي من آية التاسعة في سورة الهجرات اقرأ لي ابدأ ببركة الله نعم إن شاء الله ولو كان أن هذا الجواب لازم أن يكون من عندي ولكن مع تفرغك من الموضوع أنا سأرى نعم أسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا فأصلحوا بينهما قلنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا maimakon fa'aslihu ku duba ku gani mutanen da kullum nasu ce maka wannan fa larabawansu kenan fa ƙur'ani kwata-kwata bai da kima a gurinsa mutum bai iya karatun ƙur'ani ba amma ya shagaltu yana so kawai shi ya tura sahabban annabi wuta bari ku ji faƙatilu yana karanta ƙur'ani da amiyanci domin akwai larabawan da da darijiya sukan mai da ƙafin su mai da ita rainu kun ga fagatilu bari mu ji إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل و... هنا فإن فاءت فأصله فأصله ينا كرنتا فأصله ورمزي إن الله يحب المقتصدين كمل الآية هناك آية بعد هذه الآية أه؟ أسمعك 我打完了电话。接通了。 لا وأقول لك كم من الآية قطع الصوت وأقول لك كم من الآية التي بعدها فإن فأت فأخرج بينهما بالأذن وأبشقوا إن إن الله إن الله يحب المؤمنين إيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة قد بين أخوين فصل وإنما المؤمنون إخوة فصله لما كن فأصله بين أخوه هكا وثن آير فإن فاءت فأصله بينهما بالأرض الأسد حتى تفيء إلى أمر الله بعد ذي كرن هذا ولم هو واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون أكمل الضحى أكمل الجزء فيه نعم كمل أكمل كمل الآية التاسعة نعم. والعاشرة نعم وحتى حتى قراءتك للآية قطع وأنت لم تستطع يا يا أخي ولا ولا ارجع ارجع يا أخي كل من لو كان الناس يسمعون لنا لو كان الناس يسمعون لنا الآن سيجدون الأخطاء في قراءتك لا تستطيع أن تقرأ القرآن قراءة واضحة ومع ذلك تقود في الموضوع السابق وأنت هذه الآية التي قرأتها نهائيا يا أخي اسمعني يا أخي اسمعني وأنت هذه الآية يا أخي يا أخي اسمعني يا أخي لا هل هاتفت هل هاتفتني هل هاتفتني بالنحو يا أخي هل حسبتني من ماذا؟ أعطيني جواب سؤالي عندك جواب أم لا؟ لو لو لو كنت تستطيع أن تقرأ القرآن قراءة يفقهيها جيدة لتجد الإجابة ما يا يا أخي وحتى هذه الآية التي قرأتها نهائيا إنما المؤمنون إخوة فأسله نعم. فقرأت فأسله لا تستطيع أن تفرق نعم. يا أخي قراءة فصله قراءة فصله قراءة فصله بدلا فأصله لا تستطيع أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة ومع ذلك تقول في موضوع الصحابة والله وهذا من الظلم وهذا من الظلم و يا يا أخي لا بأس لا تضيع لا لا لا لا تضيع وقتي لا بأس تستطيع أن تقول لي جاهلا وما ذلك أصحح لك قراءة القرآن بارك الله فيك wannan ita ce tattaunawar da muka da shi wannan dan shi'a wannan shi'a balarabe ne kuma ina ganin mutumin iraki ne ban san inda ya je ya samo namban wayata ba ya doko min kira yana so ya tattauna da ni amma abun bakin ciki kun gani na baki daga nan Najeriya amma ni nake mai gyaran karatun Qur'ani amma gashi ya je ya kutsa bai iya karatun Qur'ani ba amma ya iya zagin sahabban annabi kuma mafi yawancin su duk wanda ka ritsa zaka same shi haka zaka same shi Allah ta'ala ya shiryar da mu Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh